وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a wannan darasi na Ramadan mubarak a yau muna ranar biyar ga wata Ramadan shekara 1447 wanda ya dace da 22 ga watan 2026 lokaci insha Allah a za sha biyu da minti 27 la'asar karfe 4 saura minti 17 magariba karfe shida da minti goma sha shida isha'i karfe bakwai da minti ashirin da bakwai alfijir kuma karfe biyar da minti goma sha shida fitowar rana kuma karfe shida da minti ashirin da biyu muna magana akan sadaka a cikin ramadan kuma wato ba sadaka kaɗai ba yana da cikin nau'in sadaka mun ce sadaka yawanci yana tafiya zuwa ga abin da ya shafi kuɗi ko wani abu da za ka ɗauka ka bayar to sadaka yana ɗauke da wato fuskoki da yawa shine abin da ake cewa aljud aljudu bil maujud wato za ka yi kyauta ne abin da kake da shi to kowa yana da abin da zai kyautar yana da abin da zai bayar akwai wanda zai yi aljudu bin nafs mutum zai yi da wato zai yi kyauta da kanshi da mutuncinsa ta yadda zai zo ya taimaka wani ba a lokacin nan wani lokacin kuɗi ma ba zai amfani ba kamar yadda ka shiga ka tsaya akan lamarin wani zai yi amfani akwai kuma kyauta da zai yi amfani zai amfani al'umma shine kamar aljudu bil ilim. Hmm. mutum ya zama yana da bazil ilm wato yada ilimi da Allah ya bashi domin ilimi ya fi dukiya mm. ashe kenan kyautan ilimi ya fi kyautan dukiya saboda haka mutum ya yi kyauta da iliminsa ta yadda zai sanar da wanda bai sani ba ya karantar da wanda bai da karatu kuma wannan duk wani lokacin mutum ba sai ya nema ba za ka karantar da shi in ka san yana bukata in ka san yana wato da matsala za ka warware masa in ka san yana yin abun na addini ba yadda shari'a ta ce a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi duk wanda ya ga abun ki a shar'ance ya gani a sa to ya canza wannan abin da hannunsa in ba zai iya ba da bakinsa in ba zai iya ba ya ki abin a zuciyarsa saboda haka mai ilimi yana da aiki babba wani lokacin za a nema ne ka bayar wannan ya fi wato natsuwa ya fi mutunci saboda sun nema ɗin nan za su natsu su je ka to wani lokacin wani wanda bai nema ba ne amma ka gan shi yana kwaɓa barna yana tafka barna sawa'un wajen alwala wajen sallah sawa'un wajen kasuwanci sai kaga wani yana kasuwanci da zamba sai wani ya kaga yana yaudara wani yana ha'inci to wajibinka ne a zaman wanda ka san wannan abun ba daidai ba ka sanar da shi sai dai in ka karance shi cewa ba mai son nasiha ba ne wato ya sani tukun yaƙi kai wani in ka faɗa za ka samu rabonka na rashin mutunci to wannan kuma sai ka ƙi abun a zuciyarka amma in mu za ka faɗa ɗin za ka ji wani in ka faɗa zai karba wani bai san abin ba kyau ba yana ga ɗaukan wannan dibara ce ta kasuwanci kamar mutumin da zai buɗe buhun siga yana ɗiba kwano ɗaya mm. kwano ma ba babban mudun na biyu ɗaya zai ɗiba to mudadnabi ɗaya ɗin nan nawa za ka ɗiba a buhu kafin ya cika buhu ɗaya sai ya cika sai ya sayar da sauran wannan ma ya sayar yana ganin ribarsa ta ƙaru to amma bai sani ba idon suka kwaya ɗaya da ya ha'inta Allah ba zai bar shi ba balle a ce mudu guda amma shi yana ganin dabara ce ta kasuwanci kana iya ka faɗakar da shi to ire irin wannan suna da yawa a cikin mutane wanda suna bukatan a karantar da su musamman a irin wannan lokaci na wata Ramadan ba wai sai ka san yadda za ka yi tafsiri kaɗai ba a duk wani abin da ka sani na ilimi ko a cikin mutane anguwa ko a masallatayya ko a cikin abokananka da kai da su sai ka karanta ahalari su ba abin da suka karanta kai malami ne a wajensu wannan ya karanta a shimawi a wurin waɗanda ba su karanta shi ba su malami ne a wajensu ka karanta arba'una hadis saura ba su karanta ba kai malami ne a wajensu ka zo ka buɗe wannan hadisin maimakon a zauna ana hirar da ba ta da amfani a tattauna a karanta hadisi ɗaya, abin da ya shige duhu duk ku haɗu ku je gun malami ko kai da kake karantarwa ka je ka yi tambaya dama ilimi da haka yake yaɗuwa. ba wai sai mutum ya zama hamsakin malami kafin ya zo ya ce bismillah zan zo in karantar ba kaɗan da ka sani din ka isar sai Allah ya baka abin da baka sani ba saboda haka wato zama muna da kyauta da ilimin da Allah ya bamu ga waɗanda suka tambaye mu ga ko ga waɗanda ba su tambaye mu ba idan mun ga suna da bukatar su sani sannan akwai kyauta da mutum zai yi zai amfani mutane da wato mutunci da matsayi da Allah ya bashi bilja kamar ceto kamar zuwa wajen gyara kamar zuwa wajen eh, shugaba ko zuwa wajen aure misali mutum yana da aure an samu rigima ana so a gyara to kana iya ka ana zo a yi ma magana da Allah a shiga tsakani to za ka iya ka shiga tsakani don a yi sulhu wannan yana da kyawu wannan ka yi amfani da matsayin da Allah ya baka ka shiga tsakani ka yi sulhun aure kaga ka yi taimako in ya kama tafiya ma kana iya tafiya to amma eh, ni a wajena idan mutum yana da matsala ta aure in mace ce za ta zo ni na fi so ta zo da mijinta ɗan ko kuma in ta zo ta gaya min sai in ce kira shi in ta kira shi ya yadda ya zo mm. sai mu ba da lokaci mu zauna me yake faruwa ita mai korafi ta faɗa shi ma yana nan aka yi korafin sai ya da ansa inda muka ga kuskurensa ne mu ce ya gyara inda muka ga kuskurenta ne mu ce ta gyara inda rashin fahimta ne ba wai kuskure ba ne kawai rashin fahimta ne da muna da zato ga juna mm. shi ma dai za a zo a gyara irin wannan ana yi amma idan ka ce za ka zo ka zauna mu kira matarka ka bani waya in kira ko kuma za ki zo ki ce ki bani waya in kira mijinki din ni kaina wannan ba na yi in wanda ya zo don wannan ba kotu ba ne matsala ne na sulhu mm. to sulhu kuma uh, ba tilasta za a yi wa mutum ba mm. saboda haka a yi magana ta fahimtar juna in mutum ya ga mutuncin wanda ya ce a zo a zauna din ya yadda ya zo sai a zauna a tattauna kuma mm. da yawa ana samun maslaha ba a bukatan zuwa kotu ba a bukatan zuwa wajen 'yan sanda ko wajen bulama ko waye a a samu yan uwa waɗanda suke da kokari wanda sun san matsaloli a zauna wani abun ba wani abu ne mai yawa ba kawai dai rashin kwarewa ne da zamantakewa na aure mm. duk da cewa aure ba a saba masa wato mutum ba zai ce na gama sanin zama da mace har yanzu mm. <laughs> ba zai yiwu ba duk sanin ka dai an samu kuskura mm. to amma mutum ya amfani da wannan matsayin da Allah ya bashi ko zuwa wajen wani shugaba eh, da makamantansa Aje a shiga tsakani a gyara lamari to wannan yana da daga cikin sadaka shi ma sannan kuma aljudu bin nafi bil badan wato amfani da jiki wato ta hanyoyi daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bayanin sadaka da yake cewa wato mutum ya wayi gari dukkan gabansa suna lafiya ita ma sadaka ce gare shi sannan kuma duk ranar da gari zai waye in ka yi sulhu tsakanin mutane biyu sadaka ce in ka taimaka wa mutum ya hau dabba sa sadaka ce ka gani hmm. wato inu rajula fi dabbati fatahmilu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'a sadaqa hmm. wannan shi ma sadaka ne sannan yace wal kalimatu tayyibatu sadaqa kalma daddada sadaka ce yace wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sala sadaqa duk takun da kake zuwa sallah sadaka ce da kusar da kazanta wasu mitul adha anit tariq ita ma sadaka ce to islahu dhatil bayn shi ma sadaka ne kai sulhu mm. tsakanin mutane eh wa'annan abuwa duk anwa'i ne na sadaka zaka ga wani abu kaga da jikinka kai mm. kaga wani abu da yake cutar da mutane dutse ne kusa ne wani karfe ne wani kwalba ne fasashe a hanya ka kawar da shi kare cutar da mutane sadaka ne addinin musulunci an bude mana kofofin alkhairi da yawa akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum wato zai ya wani ne yana tafiya sai ga reshen bishiya na lilo a kan hanya kan ya sauka ta yadda in ka kana wucewa zai taba kanka sai ce zan kawar da wannan bishiyar reshen nan har ya zama bai cutar da mutane hmm. sai ya zo da gatarinsa ya sare ya sare ya sare ya zama mutane suna wucewa itacen bai taba su don wannan Allah ya shigar da shi aljanna ya gafarta mana a shi kenan kaga irin wayannan abubuwa ba abin rainawa bane karkace ni bani da kuɗin da zan cire zakka ko bani da kuɗin da zan ciyar da mabukata hmm. a'a ka zo inda zaka gyara misali ka zo masallaci lokacin da an zo sallah ko lokacin da an zo tafsiri ko lokacin karatun ilimi na kowanne wata munasaba mutane sun taru ta kalma duk abin nan a tarwatse hmm. wannan ya taka na wani wannan ka zo da tsummanka ka goge su ka tseta duk takalmin ka hada da warinsa hmm. ka jera su ta yadda mai shi ya fita ya zai sa a kan kafansa ya tafi yana fita in yaga takalminsa a tsaye a wuri guda zai ji daɗi mm. wannan jin daɗin nasa shi Allah yake dubawa ya saka maka don daɗa da zuciyar mutum a wajen Allah ba karamin abu bane mm. kamar yadda ta da hankalin mutum ba karamin abu bane to mutum zai iya yi amfani da jikinsa ta irin wannan wato ya amfani mutane wani motarsa ta lalace ana neman mai turi ka zo ka taimaka an tura an yi fakin ko an tura ta tashi sadaka ce mm. wani yana ɗauka kayansa yana ɗaga buhu a kansa sai ka zo ka taimaka masa ya ɗora a kansa ko ka taimaka masa ya ɗora a kan mota ko mashin sadaka ce kuma yadda muke yi a da a baya yanzu abubuwa sun canza a lokacin da wato lokacin baya za ka ga wato ko wani tsoho ne ko wata tsohuwa ce irin sun je kasuwa din nan sun zo da kayan su ce bane mm, suna rike da shi mm. sai kaga babanka zai ce tashi ka je ka karbi kayan nan ka kai masa gida sai ka je ka karbi wannan kaya kana bin sa a baya har ku je gida mm. wani lokaci in ka kai mun an baka kuɗi za a ce karka karba sai dai in ka je za a ce Allah ya ma albarka wannan shi muke nema Allah ya ma albarka wannan ba karamin abu bane saboda haka akwai buƙatar yara yanzu su ma su gyara duk karkace wani subhanallah wani mahaifinsa ma zai shigo da kaya sai kaga ya dauke kai in ya ga baban ya sauka da buhu a mota ko a nafef sai shi ya noke ya canza mm. tafiya ko ya shiga gida ya boya wai sai an kawo an dafa kuma don rashin kunya ya fita shi wannan ina tsa'a yanzu kai da kake haka ga mahaifinka ƴaƴanka kuma me kake tsammanin za su yi maka saboda haka lallai ne yara su zama suna da wato ruhi na taimako ba sai ga iyayenka ba hmm. duk wanda ka san shi ka taimaka masa duk wanda baka san shi ba ka taimaka masa kai kana yi ne don ka samu sakayya a wajen Allah hmm. ba don mutumin ya biya ka ba to wannan yana da matukar muhimmanci kuma akwai sadaka wanda mutum kyautar da zai da mutuncin mutuncinsa wato ya zamanto kana da mutunci a cikin mutane sai kaga kana shiga cikinsu don gyaran lamuransu wani wurin ana so a yi wani abu mara kyawu in ka sani kawai ka je wajen ka zauna zaman ka a wajen kawai mutuncin ka zai sa a daina wannan abin mm. wani za a ce ba za a bashi aure ba in an ganka za a bashi mm. wani kamar na eh, sulhu da muka nema wani kun je kun yi kun yi anki amma da ne ya zo fa abu da abin zai gyaru mm. to in aka zo aka yi ma magana karka ce a ah, ni ba da lokaci ni kaza ni kaza a ka samu lokaci in lokacin da su suke son bai dace da kai ba hmm. sai ka ce yanzu ba ni da lokaci amma ku zo lokaci ka za mu je ka je ka taimaka hmm. wannan da mutuncinka ne to yana da kyau mutum ya amfani da mutuncinsa wajen kawar da barna ko wajen samar da amfani ga mutane sannan kuma akwai kyauta da mutum zai yi ta bangaren haƙurinsa mun yi magana akan haƙuri hmm. to amma haƙurin wani lokacin da haƙurin naka ne za ka yi kyauta kamar yaya shine zaka jurewa abin da aka yi maka maimakon ka yi fushi maimakon ka yake zumunci maimakon ka dauki fansa maimakon ka yi ramako a'a sai ka kai shiru a bata maka kai shiru ana tsammanin zaka yi faɗa, ka ka kai fada wannan ba sai a nesa ba ko a gida Ya'yanka ne suka yi maka wata barna iyalai ne suka yi maka wani abin da ba daɗi suna jiran ka zo ka yi fishi ka yi faɗa ka yi hayaniya da ka ga abin sai ka ɗauke kai ka yi shiru wannan ka taimaka musu don su suna tsoron kai faɗa mm. sai baka yi faɗan baka yi shiru wannan shirun naka zai zamanto wato wani nau'in daraja ne zaka samu a wajen su alamun dauka zai yi magana ashe bai yi magana ba in sa a yau kam mm. barka mm. ka gani saboda suna shakkun ka ne amma duk wani abin da aka yi in baka sassautawa baka hakuri kawai sai magana sai faɗa duk abin da aka yi komin kankanta komin girman sa in faɗa zaka yi to za a zo a raina ka saboda haka mu lura da irin wannan ko ni ya bata maka dukiya ko ni ya yi maka wani abu sai ka yi ka san yadda za ka yi in ka ne za ka kwato ka san hanyar da za ka kwato in kuma za ka yafe ka yafe kamar yadda Allah ya ce wa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa khayrun lis sabirin sannan kuma ana yin kyauta da wato eh, sakin fuska muka fi wajhi ka sadaka annabi ya ce la ta'khira min al-ma'ruf bi shay'a walau anta talaka akhaka bi wajhin talib murmushi a fuskar mutane sakin fuska ake shimfida fuska yafi shimfida tabarma mago saboda haka sakin fuska shi manau'i ne na wato kyauta ga mutane in ka shiga majalisa in ka gamu da mutum ko da mutumin nan ana ganin sa shi bai kai ba kamar da hankalinka gare shi ka sake masa zai ji daɗi hmm. yayin da wasu manya ne suke zuwa suna kana gaisawa da su wannan manya wannan manya ga wani karami shi ma kamar yana so ya gaishe ka amma yana sai mm-hmm. ka je gaban shi ka miƙa masa hannu zai ji daɗi sai ce ni ma gashi yau na haɗa hannu da wani kaga zai ji daɗi mm-hmm. to yana da kyau irin wannan mutum ya zamanto yana da wato makarimul akhlaq ta yadda zai nuna wato wannan kyautan sannan kuma eh, wani lokacin mutum zai yi kyauta da wani hakkokinsa na wanda ke wajen mutane misali kai ɗan kasuwa ne ko kai mai kuɗi ne dai ta kowace irin hanya sai ka wani ya zo yana karban bashi wannan ya karbi bashi wancan ya karbi bashi wannan ya sayi kaya wannan ya ɗauka zai je ya sayar jari ya yanke masa ba wai ya riƙe ba ne a'a jari ne yanke masa wata annoba ce ta samu an yi sata ne gobara aka yi me ya faru ga sunan dai dalilai hawadis da dahar suna zuwa suna yanke masa wato jari wannan ya ɗauki bashi ne zai biya wannan don rashin lafiya ne ya ɗauka to kai ka sani kana rubutawa ina bin wane dubu goma ina bin wane dubu hamsin ina bin wane dubu biyar to yanzu mun zo wata ramadan sai ka ce to ni yanzu ba kuɗi zan cire in bayar ba duk wa'anda kake bin su bashin nan ka kira su ko ɗaya bayan ɗaya wane nawa nake bin ka ne kaga a tsorace zai ce mm. alhaji wallahi wallahi ko ya ce na manta ma mm. ko kuma dai ya faɗa to na yafe maka na ci wannan wata mai albarka na yafe maka mm. ya zai ji daɗi shi yana tsoron za ka kira shi ne ka ce ya kawo sai ka ce na yafe maka sai baka san irin addu'a da zai yi ba baka san yadda Allah maɗaukaki zai ji daɗi da wannan yafiyan da kai ba haka ka kira wannan in misali mutum ɗari ne ka ba su bashi da ka ma ya kai miliyan biyar goma to a cikin wannan ko baka yafe ba kudin ba zai zo ba saboda ba su da shi babu shi ba alamarsa to sai ka ce to miliyan goma da nake bi bari in yafe miliyan biyar ai ba su ne jarinka ba wannan bashin ka ne a gun wasu kana da jari kana da asali kana da kadarori sai ka ce zan yafe miliyan biyar ɗin nan to ka kira su wane nawa nake bin ka kaza to na yafe maka wane nawa nake bin ka kaza mm. na yafe maka wani mana wani ke bin ka kaza na yafe maka ko ka zo kuma ka zo ka karbi zakka na dubu hamsin ya zai ji ba magana to irin wannan ake so mu yi a irin wa'annan lokuta domin mu rayar da son juna kaunar juna da kyautata fata ga juna shine abin da ya kamata mu mai da hankali a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan hmm. Allah ya samu dace amin hmm. suna ka bamu iko amfani da abubuwan da muke ji malam kamar rabu da akwai tambaya ɗaya nake son karanta wa malam hmm. eh, mai tambaya cewa assalamu alaikum malam tambaya na shi ne eh, idan an shiga ramadan ana kulle kofin wuta to idan wanda ba musulmi ya mutu to ya ya makobar shi tambaya ta ke na malam na gode kuma allah ƙara ilimi a gabakan tambayar shi ke na malam ta a karanta ne ko ta kuma da eh, bari mu bari mu ila ne masu ra'an sauran da yanzu kwa iya gugu ku tambaya a nan namu su ne 0800 biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara kuma sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara don allah za a bugu kuma a yi kokari a nisanci kwatin rediyo kuma kukan yaro ma a ajiye shi ake da saboda malaji tambaya mu ma mu ji tambayan sosai kuma akwai shafin ta facebook da shafi muhammadu musa kwakwal barna wadda za a gan kai sai hmm. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah baya jin mu ta jin idan aka ga ɗaya layin ba a sami ba ɗaya guda ɗayan insha Allah za a sami mu sufuri takwas sufuri biyu hudu tara sufuri bakwai biyu daya tara assalamu alaikum maraba bismillah na malam wallahi ba mu ji ba malam ka bi ka saki maimaita mu ji to malam mun fahimce ka malam kafa ce ko hmm. na mun gode assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah rediyon ki mhm. bismillah ba ta da azumi zai kai alwala ne ba ta da azumi zai kai alwala شاء الله ما الذي سأكو الدعاء السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله ماذا هنا دي ما قانا ولا مرحبا ولا فيها يا رمضان الحمد لله بسم الله Allah sa mu dace Allah ya mana bukatun mu alheri mana Allah kara Allah kare ka Allah kara maka daraja ina barin ma addu'a malam Allah shirya mun zuriya na Allah albarkace su amin barakallahu Allah ba mu zaman lafiya ni da mai gidana amin amin barakallahu Allah ya ji iyayen mu Allah sa mu cika da imani amin amin shukran sa mu addu'a malam madalla madalla

ana zuwa da shi kasuwanci Nijar. To kudin ba Najeriya ba ne kuma sai aka ce ba ni kudin ni ba da kudi in je ne kasuwanci wani daban ne. Na je na yi kasuwanci zan cire kudin mota na daban kudin cin abinci na daban amma sai in na je na dawo zan baki abu kaza sannan kuma idan asara ya faru da ni za ki ɗauka asara sai na ce mashi eh, na ɗauka asara. suna tara ya samu to shi ne nake so cikin zan bayani akai kai hmm, to na mun je kidan saurara kidan saurara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, ina kwanan. Na kai rawa.

Lafiya. Ina iya ina da tambaya. To, bismillah. Wallahi na je gidan wata uwar taki na Kirista ne. Mm. Lokacin sallah ya yi. Mm. Kuma ba sallah sai ni halwala ne sallah a falon. Mm. Tambaya na na biyu kuma ranar farkon azumi. Yana yin sallar isha na yi raka a biyu sai na sa attayya na manta na yi sallama kuma na tashi na yin raka a biyu na yi sallama yaya sallah na yake a raka hudu ne kika kara biyu eh? a raka hudun kika kara biyu raka biyu da ne da in na yi tafiya sai na kara raka a biyu zan yi sallama ba eh. a duka biyu na yi sallama na farko na manta na yi sallama sai na kara tashiwa na yi na yi sallama. To, shi kenan kiɗan saurara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bismillah. Na fara malam. Lafiya. malami addu'a na shi ne Allah ya kara albarka. Amin. Amin. Shi ne kawai abin da ya sa ni kira. mun gode. Masha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Na zaman tambaya na shi ne hmm. akwai wanda ba da lafiya a mata operation hmm. sabar azumi bayan ta warke ya kai kamar shekara biyu tana azumi kina ji na kai ka je eh, na ya yi yanzu in eh. ya kamata in kafin wani azumin ai zai rama ko kwarai da gaske shi bai rama ba ka rama ba hmm. sai ta yi azumi talatin talatin guda biyu ma bayan ta warke. Eh. Wancan azumin akwai ke. A rage rediyon da Allah. ina jin ki shi eh. ne ta azumi talatin talatin wanke to ba shi ne rama mana wai rama wani zakka so ba za ka yi ba to hmm. shi kenan ki ɗan saurara Masha Allah. assalamu alaikum assalamu alaikum bismillah lafiya kalau ba mu ji ki ba ki saki maimaitawa sosai da ba idan mutum yana bin ka bashi ba hmm. kuma idan fasar ramadan ya zo shi yana yafewa sun ka a shi a dadiyar shi idan watan ramadan ya zo yana yafewa hmm. kuma sai ka san haka ne hmm. to kullum idan ramadan din ya zo ya kusa sai da gudu za ka je ka sake karban wannan bacin a gurin shi hmm. da gangan kuma ba za ka siya ba dan ka san zai yafe maka kana zuwa kana karba wai me hukuncin haka to kidan saurara <laughs> Allah ya fara mana

wanda yake cewa kofar wuta a cikin azumi ana rufewa hmm. to kuma in mutumin wanda ya ce ba musulmi ba ya hmm. mutu a hmm. cikin azumi ai idan ya mutu ai yana barza kabari ake sashi wutaren tashin kiyama ne za a shiga wuta yanzu din saboda rahamar Allah ne za a bude kofofin aljanna a rufe kofofin wuta don a tallata wa bayin Allah masu imani gashi hanyar alkhairi yayi sauki yayi mm. kusa da su to amma idan mutum ya mutu lokacin eh, kofar wuta a rufe amma shi ba musulmi ba zai je wuta mm. to yana nan a cikin kabarinsa ransa kuma yana barza amma yana jin azabar in ya cancanci azaba ko wane ne ko musulmi ne wanda ya cancanci azaba don ɗabi'unsa mara kyawu mm. to abinda na azaban nan da zai ji din yana nan a kabarinsa din a barza azabar tana samun shi in na aljanna ne ni'imar tana samun shi a barza in an yi tashin kiyama ne sannan kuma wai mata kuma sa'a a da filo. ala fir'auna a shaddal azab sun yi tashin kiyama ne Allah zai ce a shigar da mutanen fir'auna zuwa wuta duk wanda ya fi fir'aunan kansa da mutanensa da duk wanda ya tafi da irin ɗabi'arsa Allah zai ce a shi kenan ran tashin kiyama ne za a shiga wuta hmm. ina jin ran tashin kiyama kuma ba a kulle ba ne Tun da ita jahannamin kanta za a kawo ta filin kiyama Waje a yau idin bi jahannam haka Allah maɗaukake ce jahannamin kanta za a kawo ta zan tashin kiyama kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam yace tuqad jahannamu yawma idin bi 70 alf zimamin wa ma kulli zimamin 70 alf malakin yajrunaha wato abin linzami zan ce ko ko sarka hmm. wato za a kawo jahannama da sarka dubu saba'in a jiki kowane sarka ɗaya mala'iku dubu saba'in suke ja haka za a kawo ta in ta ga halittu ga suna a tare mm. zai ihu don cewa murna za a shigar da su cikinsa mm. in an ji ƙara nan ɗin nan to ba wanda zai iya tsayawa a kafansa duk za a gurfana saboda wannan mm. wata ra kulla ummatin jafiya kullu ummatin a ila kitabiha saboda haka mutum ya yi imani da kare ce zai mutu abin nan eh, kofan wuta a rufe saboda haka ji ya mutu ma ba za a shiga ba haba ko ranar da ba a yake alkali ya ɗaure mutum ba a kai mutum firzin ne sai kuma wannan yake cewa shi baya caca ko inda suke kiristocin da suna caca shi mm. kuma ya zo ya zauna yana kallo mm. dukkan su sun yi tarayya yadda da abin da suke yi ne caca haramun ne ko dara haramun ne mm. ka je ka zauna kana kallo ka yadda da shi kenan kamar yadda in ka je ka zauna majalisar ilimi inda ake ko karatun mm, addini mm, zaka samu karuwa mm, zaka samu lada to haka wurin da ake sabon Allah in ka je ka zauna shi ma zaka samu zunubi ka je ka zauna da masu shan giya kai baka sha zaka samu zunubi ka je ka zauna da yan eh, kowane irin ɗabi'a dai wanda Allah bayya so shi yasa Allah madaukaki yana mu zama da masu eh, wa rahma eh, binnan masu laifuka ce wannan وإذا رأيت الذين الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد ذكر مع القوم الظالمين in ka ga wanda suke kutsa cikin ayoyin Allah yana da cikin nau'ukan kutsa cikin Allah a ayoyin Allah abinda Allah ya ce kai ka ce kai ka ji ka gani za ka yi to in ka gan su kar ka zauna su ko ka manta ka zo ka zauna kuna zaune sai aka cire abinda za a yi dara ko abinda za a yi caca ko kuna zaune wani ya kawo giya din bari a sha a sha kamar yadda wani zai tafi da shayi sai ga ya zo da shayin mm. abin da giyansa da kofuna mm. abokanai suna hira sai ga wa'inda ba sa sha sai aka bude ana zuba wa'inda suke sha to ku da mm. bakwa sha din ku tashi ku bar wajen kar ku jira mai azumi wanda baya azumi zai iya yi alwala ya zauna ya addu'a zaka iya kai zaki iya ki mutum ya zauna ya yi azkar daidai ne amma in al'ada ne to ba za ki zauki qur'ani ki zauna kina karatu ba sai kuma wacce take addu'a ko wanda suke addu'a da wannan yarinya da ta yi addu'a da jazakumullahu khaira sai kuma wacce take cewa kudin kasuwa ne miliyan uku biyu nata ɗaya na wani kuma wanda ya karba ɗin zai je Nijira ya kasuwanci sannan kuma zai cire wahalansa zai cire kudin abincinsa sannan riban kuma hmm. shi ya kayyade cewa kaza zai bata sannan in asara ta zo ita ce da asara wannan sun saba ka'idar musulunci daidai ne a zaman idan ya je ya yi sana'ar ko in ce kasuwancin eh, a cikin tafiya za a cire kudin mota wannan mm. ma ba wai shi cirewa zai yi ba tunda kudin akwai ne ake mm. kashewa mm. ya rubuta duk lokacin da ya shiga mota kaza ne daga wuri kaza zuwa kaza kudin mota kaza ne ya ci abinci kaza hmm. kuma kudin mota daidai wa da hmm. zai shiga misali ga mota na dubu goma hmm. ga mota na dubu talatin ga mota na dubu ishirin to karya dinga tun da kudin ba nashi bane karya ce zai shiga mota mai tsada inda kudinsa ne wace zai shiga sannan wajen cin abinci karya je ya ce zai shi farfafun kaza waye waye ya lafta a'a ya ci garau-garau ne in kudinsa ne garau-garau zai ci ko katon semu wanda ba nama haka zai ci to a kudin ta ma haka zai ci sannan zancen riba ba za a ce shi zai yanka mata riba ba bayan ya cire wahalansa da ya yi na abinci na kudin mota to sai a ga nawa ya rage a riban to yanzu za su yi itifaki ne akan riban da ya rage din ko dai su raba biyu mm. ita mai dukiya daya shi mai wahala daya ko kuma a raba uku mai wahala ya dauki daya ita ta dauki biyu hmm. ko a raba uku mai ita ta dauki daya mai wahala ya dauki biyu gwargwane da suka yi tibaki sai su rubuta su aje kuma idan asara ya shiga ba ta bane na hmm. dukkan su ne tunda in riba ne za su raba hmm. to asara ma haka in aka yi riban dubu goma za su dauki dubu biyar biyar to in aka yi asaran dubu goma ma dubu biyar biyar ɗin ne za su dauka wannan shine amma a wannan tsarin da yawa mutane suna irin wannan mu'amala alhali ya saba musulunci mutum ya ce karshen wata duk zan kawo maka abu kaza ba daidai ne sai ah, wacce ta je gidan wacce ba musulma ba mm. lokacin sallah yayi ta yi sallah a falo mm. babu komai asali wuri asalinsa ɗahara shine asali mm. har sai an tabbatar ga wani abu na rashin ɗahara ya zo mm, mm. abinda malamai suke magana shine idan misali mutum wanda ba musulmi ba ya baka sa eh, za zaka yi sallah to anan zaka wanke wurin al'aura din don shi in baya baya wankewa yana kaɗawa ya jefa yayi yi sa to kaga akwai raguwan bawali wanda wannan abu ne wanda galibi haka yake faruwa to a galibin za ka yi amfani in wurin da a tufafin da zai taba wurin jasa ne wannan ba za ka yi amfani ba sai ka wanke ta maka nuna za ka masa za ka masa wanke hakika saboda wani lokaci yana fantsama sai tallaka to wannan abin da malam biko suka faɗa ne ina na faɗa za ka in kana ganin zai fantsama sai ka wanke gaba ɗaya sama fantsama ne mafi yawa ko rashin fantsama ne mafi yawa rashin fantsama ne mafi yawa to shi kenan na malam ashe sun fika <laughs> sai kuma wacce ta ce ta yi sallama a raka raka biyu ta yi sallama kuma ta sake tashi ta yi raka biyu ta yi sallama kuma ta tafi wannan ki sake sallanki don da kika yi sallama a raka a biyu sai kika tashi kuma kika yi raka a biyun kika yi sallama hmm. in a wajen ne za ki yi sajada ba a da salama in kika ba da salam wannan sallama na tsakiyan ya fita ba da salam kuma lokacin da kika yi sallama na ƙarshe din kika yi sallama kina zaune din ne zaki yi sajada biyu kuma ki zauna ki yi sallama ah. to wannan sajada biyu da kika yi kika yi sallama nan ya cire wannan sallama na raka biyu din nan hmm. ya zo ya riga ya hada raka'o'in nan guda hudu sun zama sallah cikakkiya amma lokacin da kika yi sallah raka biyu din nan ke me kika yi baki yi a zahar cikakke ba ba kuma kasaro kika yi ba don bakin mabociyar kasaro ce. saboda haka sallar ki ta ɓaci sai dai ke wata sallah daban insha sai wacce take cewa akwai wani wanda yana yafe don mun yi maganar yafiya sai wani yana yafewa a cikin Ramadan ma wa'inda suka ci bashi hmm. to gashi Ramadan ya kusa sai wani ya je da gangan ya ci bashi tunda za za a yafe masa ya je ya ci bashi to ni ina jiya maka tsoro ko ina jiya miki tsoro karki shiga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa idan mutum ya karbi dukiyar mutane yana da niyan biya Allah zai biya masa mm. idan mutum ya karbi dukiyar mutane ba da niyan biya yana so ne ya danne to Allah zai shafe albarkan dukiyar to kaga eh, ke karba ba shi ki karba mm. shi ba da tunanin kina hangan wannan lokacin mm. ya biya to kin karba ba niyan biya kaga abin da ke karba da wuya yi albarka sannan abin biyu da nake je miki tsoro kenan kin dogara ga wani wajen neman arziki hmm. baki yadda Allah ne kai tsaye wato yake lamunce miki ba tunda kin sa dabaran ki a ciki bari in je in karba tunda za a yafe a wannan ba daidai bane in bukata ya kama hmm. shine za a karba bashi sai ya zama dole ba abin burgewa bane hmm. sai wacce take cewa azumi ko wacce ta yi azumi ramadan ta bar wasu har ta zo ta yi cikakke kuma guda biyu ana cewa ta rama tana cewa akwai ciyarwa akwai zaka hmm. to me zakan zakan fa saboda sakacin nan da ne aka ce za ta ci da mudunnabi ɗaya ga kowace rana in ta yi azumin ta ci da mudunnabi ɗaya in babu ne ya sa take tsoro kar ta ji tsoro ta rama azumin rama azumi shine wajibi hmm. in dan ba in babu ne Allah zai yafe miki wancan din ba wani abun damuwa bane ta amma ta ce ba za ta rama azumin ba don hmm. tsoron ciyarwa din hmm. wannan kuskure ne ta rama wallahu a'lam ku dai mana layi to mashallah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salaam. bismillah <laughs>

a a su? Kina na, Mamata? Eh, mai mai ta tambayar da ba mu ji shi sosai ba gaskiya. Mm. A tsakaninsu, a su wani ya cika To, to, to, to, to. Mun fahimce mun fahimta. barakallah assalamu alaikum wa alaikum ah, ah, ah, na assalamu alaikum bismillah wannan ya hmm. ne awo shafan da masalakacin zangara fasirin banzai wata ta suna da isa da duk wani lera yana da yanzu ciwon ciwon kasuwa ciwon gona ciwon kekeke ta kurjin biya da ke wasu fato da ciwon na kama wani fanya wani soki da ci zuwa na wai sau a wani wancin ba wa yaji. ayi aisha aizu? يا يلا فانا خلاص خلاص خلاص خلاص كده سورة ما نظام شو السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله muna amsawa

na farko wanda bai yayi bacci bai tashi sallar na biyu na biyun eh, tare ba ta saho sai da eh, mutum ba ya saho to wanda na farko dai addu'o'i ne na fatan alkhairi sannan kuma eh, tambayar da ta yi na cewa aure tsakanin yara a makaranta hmm. yara maza da mata suna makaranta sai ka ga tsakaninsu wannan ya ce yana son wacce hmm. kuma su ce ga wannan ya zo ya aure wannan wasa ne ba aure ba ne mm. wasa da addini ne aure ba zai taba tabbata a haka ba aure ba abin wasa ba ne Allah maɗaukake ce fanki hunna bi izini hinna.' Mm. ku nemi auren mata ku aure su da izinin waliyansu mace a ɗabi'ar da Allah ya yi ta ba ta iya kwato dukkan hakinta mm. tana da gaskiya ma a ɗora mata laifi in ba wani ya tsaya mata ba za a iya kwato mata ba to shi yasa addini ya sharɗanta cewa in za a yi aure lalle mace ta zama tana da alwali alwali nan ya zama daga asaba mm. sai in an rasa ne za a je wani wuri a nemi alwali alwali kuma aikinsa shine ya tabbatar cewa ya yar da ya fi aurar ya aurar da ita ga hannu amintacce ga wanda yake da mutunci yana da addini akwai kafa'a ba wai addininsa kadai za a duba ba ba wai wada abin nan mutuncinsa ko ɗabi'unsa kadai za a duba ba ya zama akwai duka biyu kuma akwai kafa'a akwai cancanta akwai dacewa idan ita ce tace ta yarda da matsayin da yake ciki wanda bai saba wa addini ba za a ɗora aure hmm. to amma a wannan yanayi da yara suke yi wannan wasa da addini ne ba aure ba ne akwai wanda ma suka ce a shago aka yi kawai suna tsaye a shago wata ta zo tana sayar musu wani abu ne mm. wani yace yana so wani ita ma tana mm. so mm. sai kawai wani ya aka ce to ka daura mana aure sai ya daura aure sai kuma yazo yana tambaya na gashi ba wani abin da aka yi a shago bayan haka bayan an gama to yanzu iyayen mu haka suka yi eh wani kuma ya zo mun na taba fada ya zo mun da Qur'ani yace yana so ya aure wata yarinya iyayensu su ba su yarda ba shine gashi ya zo mun da Qur'ani in karba wai in daura musu aure da Qur'ani zai bata sadakin to alhamdulillah Allah dai ya kiyaye wannan ba aure bane kuma a tsawatar malamai su tsawatar a makaranta a masallatai a fahimtar da su aure ba a yi mm. sai da izinin iyaye sai da shaidu sai da alwali sannan a yi aure mm. wannan kuma tambaya cewa mai itikafi zai yi raka gawa ba zai mm. raka ba ko ba raka gawa ba in dai ba a masallacin da kake ne aka kawo gawa ba mm. za a sallata ko a masallacin makocinka ne ko kuma wani gefe ne can ba za ka tashi ka je don ka sallaci gawan ba in an kawo masallacin za ka sallata mai itikafi la ya haduru janazatan bayya halattar jana'iza bayya ziyara in ka ce a wannan jana'iza na mutumina ne na dan na ne na wane ne na kusa da kai ne zaka je amma ka kasancewa ka yanke itikafin ba hana ka ba amma itikafi kam ya fara wannan shine wannan kuma miji yana duka matarsa an dawo abu an yi bai yi kyau ba to yanzu tana gida sai aka yi magana rabuwa sai ya ce sai an biya shi eto eh idan shi ne ita ce ta ce ba ta son shi kuma abin da yake mata ɗin kamar duka da kuka faɗa wannan hakinta ne don idan mace ta nemi saki ba tare da dalilin da shari'a ta yadda ba nan ne za a ce za a mm. karbi abin nan uh, holi a mm. wajenta mm. amma idan akwai dalili ɗin, to sai ku hada da alkali ku hada da shari'a alkali zai tilasta masa ya saka ko alkali ya saka tun da yana duka duka kuma baya cikin ka'idar aure saboda haka a bi wancan hanya din shi ya fi lafiya sai kuma ta manta sallar isha'i ba ta yi ba har alfijir ya keto to shin za ta yi ne ko za ta bari sai isha'i na gobe ya zo mm. a za ta yi sallah za ta yi sallah kuma wanda baya sahur mm. wannan mm. Eh, sahur sunna ne wani ɗin in ya ci abincin sahur zai dame shi amma sahur ko da kurban ruwa ne mutum ya yi da niyan sahur yana da albarka Allah ya gafarta mana bukatunmu na addu'o'i da ake nema duka Allah ya biya mana ya gafarta ya mu da malaman mu na tabiwi hadal qadar insha Allah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam an so shirin Ramadan mubarak kenan daga nan jirai tarayya fi sakin amma da malam Sheikh Muhammad Musa Yusuf kan kicin kashe gobe insha Allah assalamu alaikum